sanarwar da gwamnatin tarayyar najeriya ta bada a abuja ta ce shugaban kasa muhammadu buhari da takwaransa na kasar china xi jinping sun amince bisa ga kyakkyawan manufa da kuma rattaba hannu akan waɗansu muhimman ayyuka da za a yi a cikin najeriya wannan ayyuka da suka hada da gina tashar wuta ta mambila wadda za ta ba da megawatt dubu uku da hamsin da kuma bashin da zai kai ga kafa tsarin samar da sadarwa ta zamani haɗe da yanar gizo da kudinta ya kai miliyan 328 na dola wanda galaxy backbone da huawei technologies na china da kuma nigeria suka rattaba hannu zai taimaka matuƙar gaya wurin gudanar da ayyuka na fasahar zamani a cikin nigeria haka kuma shugabannin guda biyu sun amince cewa za a ba da tallafi da bashi wanda zai kai ga kafa ko ƙara faɗaɗa wasu filayen jiragen sama guda hudu da gina layin dogo da kuma taimaka wurin bunƙasa ruwa a tafkin chadi wanda zai taimaka ma arewa maso gabacin najeriya wurin samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da ta'addanci da kuma wasu miliyan dubu hamsin na kuɗin yen da ƙasar china ta ba najeriya domin samun nasarar yaƙi da ta'addanci na gaba-gaba a jiran muhimman ayyuka da shugaban muhammadu buhari ya samu wa najeriya daga ƙasar china to amma ko da yake dukkan waɗannan nasarorin suna da amfanu ga rayuwa da kuma ci gaba na Najeriya. Wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki Risaluddin Mohamed, tsohon babban darakta na kamfanin Unity Bank da ke Nigeria, ya bayyana ma Afirka da na da shi cewa sai fa an yi taka tsantsan domin kwalliya ta biya kudin sabulu. A kula a tabbatar cewa ayyukan nan an alwatar da su a bisa lokaci ba tare da wasu matsaloli daga wajen 'yan siyasa ko musamman ma'aikatan gwamnati ba. Sannan kuma ya zamanto an kula cewa kuɗaɗen nan da ake karba muna da karfin da za ringa biyan basussukan nan ko ba za mu ba. Idan ka duba abin da ake cewa yanzu debt to GDP ratio ƙarfin arziki da kuma bashi in ana ana tantance za ga cewa masana tattalin arziki za su gaya maka cewa ai muna da damar da za mu ci gaba da karban bashi amma akwai abin da ake sake dubawa shine abin da ake cewa debt to revenue ratio kana da bashi menene dangantakar karfin biyan bashinka da karfin arzikinka karfin kuɗin da kake samu na shiga ta yaya najeriya alal misali za ta yi wannan hattara da kake magana a kai domin kada cin hanci da rashawa da maganar siyasa da son kai ya shigo gurin aiwatar da ko karɓa ko yin amfani da waɗannan basussuka ko tallafi na eh. musamman da ake samu ko za a samu daga ƙasar china to ai misali dukkan zama mutanen china akwai wani hanzari da suka hanzari ba gudu ba duk yawanci da za su shigo ba fa kuɗin za a zo a dankawa a najeriya ba ayyuka za su zo su da kuɗin kuma yawa su wajen su ayyukan nan shine wata matsala ma da nake son dama ne maka bayani kamfanin su ne za su zo so idan ba nutsuwa muka yi ba muka dage ba za a ga cewa kamfanin su sun zo sun samu harka sun ba mu bashi amma mu namu kamfanin ba su tashi ba sannan kuma akwai kamar bashi da suka bayar banda wannan bashi na a cikin wannan bashi na dala biliyan shida akwai dala biliyan biyar da suka ware wanda duk wanda yake so ya shigo da wani abu daga China za a bashi bashi. To kaga idan muna ta shigo da komai ta yaya namu kamfanin za su tashi sai mun kula. Shi kuma maganar um, rashawa maganar um, harkar ma'aikatan gwamnati wannan kowa ya san cewa su ne cikakkun matsala na alwantar da ayyuka a ƙasar nan A kowa ya sani saboda haka gwamnati sai ta miƙe in tana son tunda yanzu zamani ne na siyasa duk wanda yake dan siyasa da shi shugaban kasa da sauransu suna son su nuna mutane ga abin da suka yi wa jama'a idan wani yazo ya kawo musu cikas to ke yi hukunci ya fada a kansa malam risaluddin ke na wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a ganawa da na da shi a abuja bayan da bayanai suka fito cewa gwamnatin najeriya ta samu nasarori barkatai da shugaba muhammadu buhari ya samo ko ya yi a taron da najeriya ta halarta a ƙasar china tare da waɗansu ƙasashe na afirka wanda ƙasar china ta ba da bayanin cewa za ta ba da tallafi da basuka masu sauƙi da rangwame da ya haura dala amurka miliyan dubu sittin umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya